كل آمن بالله وملائكته ورسله ورسله لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا قال ربنا وإلى المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرارا كما أنزلهم على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لو ishirin daidai ga watan sha ɗaya watan zulkaida hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin suratul baqara aya kuwa za mu tashi akan aya ɗari biyu da tamanin biyar. Kafin ayar akwai matashiyar, kafin matashiyar akwai tambaya, tsawon ji sallama wa alaikum salam. Aya. Eh? Tamanin da uku na'am. bainaku na'am tsakiyar lamba ka ce ai aya na gani ai sun na gani eh da ai ta bar kaya a baya tun farko ko kuma dai wa in kuntum ala safarin akame walam tajidu kafiba sannan na jingina za ta tashi sai aka ce a tattausi kana fiya ba shi ba wa bayyana ta sunna jawazar rahami fil hadar wa ma'a wujo bil kafiri ya fito wanda saura Subhanallahi aya abinda take nunawa ba kaman wannan jingina a tafiya ne ba in kuntum ala safari sannan a safar din ma walam tajidu katiban kaga kenan anan ga abin da mafhumu wane ne sai a ce idan kuna gidan ma ba za a yi ba ko a tafiyan in akwai mai rubutu ba za a yi jingina sai sunna ta tabbatar mana a ai ya halatta jawabar rahami fil habari kaga ba sai a tafiya kaɗai ba sannan ta sake daɗa mana bayani ko da da mai rubutu akwai shi za a yi jiki to a shi ne abin da ke nan ma'audu da duk daga mai rubutun da kuma za a yi jingina hmm? eh na ba shi ne in an ce in kuna tafiya za a yi jingina ba kwa tafiya ba wa ka dangane ne ba harkar magana za ta yi sannan kuma kin akwai mai rubutu za a yi jingina a da ya lanta gido katibin ci ba kana hm? a yi ba to shi kenan sai suna ta ce a wannan mafahimin nan da ku gane shi ba ba mafahimin za a iya ajin jingina a gida ko kuma za a iya jingina ko da ga mai rubutu shi ne kawai bayani ɗan ba wani abu doguwa nan ya fito to ko kuma ana muna an fitar sai kuma ya faru a can shafin ba. wanda guntun layi قديم وفيه يبقى لا yang فيه يأتي لا ينبغى Ada yang هذا Ada قال هو أبونا بأي ta girga da ya yang a yaka amma dai ai inda muka yi kamata sau sake lissafi yawwa sai ya biyu uku aka ce wa fihi tahdidul liman yaktumu shahada hmm? Najima karanta kan da yake kana ina gane inda wannan ce liman shahada kaga wannan kawai إذ huwa من باب tahalili ما حرم الله wanda goyi shaida yana daga cikin halartar da abin da Allah ya hana. Allah ya ce a goyi shaida sai ya je ya koyi bai ya koyi da ya yi. Shi yana jin daga gare shi ko wani ya ba shi amsa ko baka gane ba halattar da abin da a wannan tun da Allah ya ce kada ku koye shaida ka gane hali ne ku, to shi sai ya koye baya ɗin a ganin akwai tun da yasa aka ce fi shi yasa an ce ma sai an haɗa da wancan gudu fi shi ta bidin liman ya fi mu sharada don me kuwa min babin halili ma harrama Allah ko koye shaida yi. to yanzu tun da za a tashi ma tashiya wannan kuma tashiya ba ta da alaƙa da karatun baya in ma tana da alaƙa yar kaɗan ce ai ita ko ta da ko alaka farkon sura yace alhamdulillah bada fi sura ta sifatil mu'mini ainihin me yake larai ba fihi me me can a kafin ba yau mai yunan billahi wal yau mil akhir yuminuna bil gaibi kawai ne ya yi da ta ta fara sura da siffan muminai muminai wata kallama fi kaifiyati bina'il mujtama'i islami kuma ta yi bayani yadda ake gina zamantakewar musulunci misali a ce maka eh, in ka ka dunkule ka ce kungiya ka dunkule ka ce yadda ya kamata a tafiyar da makaranta ta wuce haka tsarin makaranta ai ga maza ga mata ga tsofaffi ga yara ga attajirai ga talakawa ga mabukata ga mawadata kaga an kara kowa wurin to ya za a tafiyar da wa'annan jama'a sannan ga kafirai can sannan ga munafukai wanda suka zama wani hari to kada ai ta nuna yadda ake gina al'umman musulmai wanda za wanda ko kafa aka bashi ba maganan kafa ba duniya yadda ake gina duniyan musulunci dole da mana bayanin dukkan komai muna da dukkan komai sai dai ganewa ne kuma an gane ina ma'aikata in an samu ma'aikatan to ba za su iya ba ba za a basu ba babun ta yawa in ma yanzu ga jama'a za su yi aikin din za a bari a yi aiki ana bukata babu yau da sai a yi kula da yan kaɗan dole sai an samu jama'a to babu jama'a musamman ma'aikatan masu sha'awar ma babu ƴan masu sha'awar yan kaɗan cikin shokali ba don haka wadda an yi mamaki a ce a samu wata al'umma da za ta ware daga cikin jama'a ta tsora rayuwanta a kan suratul bakara sai ta wadatar da su ba da bukatan ƙari duk wani hukunci da ake bukata duk wani tauhidi da ake bukata duk wani ɓangaren addini da ke mala ko shi kuma ta yi bayanin sa inda zai tsarin cikin jini tsarin cewa ainihin abu na tun da kaga na aka samu suratul madaniya da ke ce dokokin jini Bukan kerja dia baru naik nasi ke. ba da abin nan, kwangila, jinja, ga shi nan ji'uli, ga shi nan abubuwa duka abin da babu don yana na a cikin wannan aya ta ba shi duk ba ɗaya ta nuna tsarin zaman cikin gari. Duk abin da ake bukata a tsarin cikin zaman gini ka kawo shi. Kuma kana cikakken tsarin mulki ne. saboda illa mu tsarin mulkin sa da sashe na fassara sashe sashe na fassara ta dunkule duka surori kawai bayani su harin da yi ka ɗauki bayani ka za su ƙara shi ɗauki bayani ka za su ƙara shi ɗauki bayani ka za su ƙara shi amma yau ka karanta suratul bakara yadda muka karanto ta da a ce muna fahimtar abin da muka karanto da mun gama alƙur'ani mun gama alƙur'ani kuma da a ce ina ma an haɗo da hadda da constitution ɗin musulunci na kwakwalwar ka bikin inda ka je inda ka tsaya ba abin da za ka tuttula musu sai addinin musulunci ba ka rike jaha ba ka rike kowace irin ma'aikata ta duniya ba da ba za ka iya rikewa ba za ka iya sarrafa dukkan mutane in an ka tara maka ma'aikatu da ba ɗaya za ka iya tafiyar da su wanda mai ne tsari ne na zaman tafiyar gaba ɗaya. Ba daidai kuma an gane ko aikin sai ka in ka gane ya za ka yi da haka nan surar wata kallamar fi kaifiyyati bina ilmu sama islami don ka kama tafsirin wannan to wanne ya za ka je ka nemo illa kawai rashin aikin ya janyo har a zo a karanta abu ba gane ba Ya ka gani ko na fila muka karanta sai muka dawo da ita ba muka dogon da ta taka a san inda za a je wa ke yi na an zo tashi kan yi sai yanzu za ka ji ido na raina fata ni nawa ba haka yake ba a'a ni nawa kaza kaza ni nawa kaza kaza ne da saban na ka buta wannan muna san mu shirya mu san mu shirya a tsare shi kan sai a dawo wannan gaba da za ka an tage da abubuwa ya amma ka gama suratul baqara ai ka gama tafsiri ka gama tafsiri ka gani wannan ga Umaru ne ko Abdullahi dan Umar ne da ya gama tafsiri da ya a ce walima za ta kara mana wani abu ta zai mai wali amma ba abin da ta kara mana cin abinci ne kawai tunda karatun ne ba mai aiki ba kuma sannan wani a fara da shi wani tafiya ta fige shi wani wane ne abin nan kawai wata rana ya zo ya zauna a cikin karatun bala'in duniyan nan ya biyo shi bala'in a cikin masallaci a kofar raya sai karatun a saman kakallo wajen ya diga bala'in na jiran maza ka zama sallah ka fito muna jira sai in ku kama karatu na ba za ku kwana wurin ba aiko wani ba kisa na ka a gida kana karatun kana tuna yin da kana karatun kana tuna bala'in da aka kullo ma a wurin aiki kana karatun kana tuna rikicin cikin makaranta tare da nan maganin ka sha. to rikicin da ke kan ka sai hana maka shan maganin nan amma duk abin da ita so da za mu tsaya mai wannan sura ta ta fahimta za mu da bukatar jikin wani abu ta wadatar da mu sau da kana yadda za a gina da al'umma ta zama wani abun ku zo ku gani ta zama abun a zo a yi kallo duk abu da ake magana ana kallon an yi gaba ana kallon ma zan ma aiki da ta ba ɗan kamantawa ne ba shi duniya ta yi mana kudanci kai mana kaɗan wal ummatul muslima da yadda za a gina al'umman musulmi ta zama al'umma a bankan khairu umma nan da za a gaya da to za a zama khairu umma ko ta hanya mu khairu umma in an ga ka fagin ilimi a mana khairu umma in ka zo aka dawo filin yaƙi khairu umma ya sa koma don bangaren tattalin arziki wallahi khairu umma mutum in ana babin gudun dole khairu umma muke in ana babin ainihin menene khairu umma muke ba sai da yake shi ta tabi ke ne ya gaga wannan suna namu ya yi girma sai dai haka mace gaba da daukar sa haka eh ba zai ba zai abin nan din ba amma ya mana girma ka tabi ka ce bukata wannan tambaya na wani ne constitution ɗin ta tabi ne ga to duba shi ne constitution ne sai a ba mu rijista a kansa professor ne ne ya ce ce na constitution a kwace sosul bakara eh, da ko za a yi abin na rubutawa a yi wani ɗan ƙaramin littafi a kunce sosul bakara a yi masa kwallo a ce constitution discourse karfafe da ko a dinga zai ita mutum ya zai jinawa oh, sosul bakara ke ba

ايه استعاره ايه مش ان ايه الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه مظهر كان ذا كبر كم من ذا كبر كي ابن يابور جيني كوي اما بيجيزو شو بي ان ذا حكي ابن يابور جيني كوي فمو تانا يصنف ان كمينين اكيد في ذا دي هاي ليه سعر الملكين كا شيء اكتب يعني على رمى كرانتو aka tashi aka tsakko su ayoyin bakara guda hudu ɗin nan ko da da ya kamata na kanar zuwa ƙarshe ai daidai da tsarin da suna hawaye sai dai ka ga yara na tsima na tsima sai aka aka ba mu wulaƙanci ya aka yi buga goma kankanta su mun ga son wasu bakara mun son kaza mun son kaza kama ina ba haka ne ba ba sani ba bai magana muna da ganin mutum nawa ne suka zo karatu ne yan kaɗan ne can tsirari ne fa masu zama a karanta ba ka gani sai ka ga misali misalin mutane sun zo manyan mutane sun zo ya ka gasewa tsawo rukuwa an kafa rukuwa yadda yake kanta sallah a yi ta wajika wasu ga an kafa ɗaura aure irin na musulunci ga ba ta a bari masallaci kika da ihu wannan shi ne musulunci ba a mana dariya in hakan sai wannan rashin hankali ne abu da aka ce aure ibada ne kina alama aure ibada ne ta dattawa ko fiskar ta ta yi nan wurin ibada za a sama shaida za a tabbatar da kaza ga dattawa sun zo daga inda suka zo akan yaro da yarinya yau an yanke an riga an mallaka masa ita duk inda aka ganki ta tashi ce duk inda aka ganta ita ma da shi na sani an gama an yanke ba an gama an tafi kowa ina ainihin mazurai in aka faɗi wata kalma daban daban al'ajabi da mene ne ga gan are da kuka amma ya halaita kawo mai ne na kai kashe wayar wancan ma rakatan rakatan rakatan ji kan an kashe kaka kuma rashin kira ne idan aka ce mutum ya kashe wani wani in ya kashe ya sai ya zo ya bude Allah ya san da kashe wallahi mun shi ba wannan magana gaskiya ce in wanda da take da gangan yake ya ce Allah ne kawai ta za a yi ba za mu ta zaki mu dakin ubangijin mu inda muke zama muna kai bukatun mu wurin duk inda ma ga ɗakin Allah dole ne ka kama a Kaduna gaba ɗaya a Najeriya sai duk duniyar ga da muka je in muka je ma ga ɗakin Allah nan ne wurin da musulmai suke bautar Allah ne to wurin na da kima wa kasama ta ta yau ta ta karkaru da wasfil imani da siffan imani halki Allah ta'ala wannan aya ta ɗari biyu da tamanin da biyar ita ce ƙarshe kaga don ko da tattake wannan dan da ke wannan da mai da wannan ya sa mutum yi rike wannan sai ya manta a kwanan ka ta tunda mantawa ta yake Turan bakara so tana da aya ɗari biyu da tamanin da biyu amma Allah in ba ta ba wata ranar an tare mutu Allah ya gafarta malam sai da bakara aya nawa ne ne ne sai ka ce irin su da ita da ne ta gaba haka a cikin rawa ta fi ɗari biyu ko ta gaba kake ɗari biyu da tamanin da biyar kashi a akwai wata eh gaskiya ne akwai da shida da shida son son ka ɗari biyu da tamanin da shida wato da ɗauke ta na yake ƙarshen ka hiri ɗin tamanin da shida shi ne ai nake da abin nake sun ce ya za a yi ba mu je da zama ta zama jiki ba ma mantawa ɗari biyu da tamanin da fara guda shida akwai wata ayatar da na yi yayin rike na yi na yi na rike ta ɗari biyu da tamanin da ɗaya wata ayatar rajihin magana ita ce kashe. ko gafa da aka rubuta wanda ya ci wacce ce ayar kashe kowa ya faɗo abin da zai faɗo kowa ya kakulo abin da zai kakulo wanda aka ba wa kyauta wanda ya ce ita ce aya ta ɗari biyu da hamsin da ɗari aka ba kyauta ba ko don wannan kawai ya kamata da ke amma wani lokacin sai na mai sa ba Sosu bakara. ai wannan irin eh, mu mutu sa baya shi ne mu mutu sa ba wata goyon ya ta ce karshe in ma da wani magana za ka sa a ba ana ce idan da ana ce aliyu masu malta da kun biyu ana cewa ana cewa ne to duk da ta haɗar gingimin gaba aka haɗa aka aji to ayar ce ita ce ɗari biyu da tamanin da ɗaya. Ita ka ce ai sura ta taro komai. to za ka harkare da imani amanar rasulu ma'ana sabbakar rasulu wa kuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai na haru ce to nan kaga saddaka ba akwai ɗan wani kinkai kaikayin shi ne imani ba ta ko ba ne ba kaɗai duka ne wa ma an tabbi mu'minin lana shi ne hujjansu kai ba mai gaskata ba bane ba walau kanu kuna ke suka ce shi ne hujjar su cewa imani gaskata ga ke a imani ya wuce gaskata akwai takariri a zuci takariri a aikace shi ne zai zama imani sai an haɗa shi da aiki kaga saddaka shi ne murja'awa suka kama kada dai ba za ku gane ba amma ai muna kan ƙungiyoyi duk da ba mu fara zuwa kai ba shi ne suka tsaya su zai awa masu cewa an ka gaskata gaskatawa ta gaskata na gaskata da don haka imanin iblis daidai yake da imanin annabawa imanin karen mutum daidai yake da imanin abubakar tun da imani ba daɗi ba ne. in ka rage ka karyata ka kara da me za ka kara suka ce wannan suka ga ne kusa da imani ba wannan kaddi ku to fasara ne malamai suke ta sai kai wannan a fassara faddakar rasulu abun ya kamata an da shi a wuce haka sai al'imanu laisa cikin fitasdiki wanda suka karanta da sun karanta su mu za mu zo mu karanta a ƙungiyoyi amma mu fara daga nan bal al’imanu matsalubu imanin da ake nema shi ne wancan na risala لا يكمل قول وعمل وكذا لا يكمل الإيمان القول إلا بعمل ولا عمل إلا وكذا وإلا وكذا وإلا وكذا ونت نشيني ونت بل الإيمان المطلوب لا يكون إلا إذا جمع فيه اعتقادا فيا هذا اعتقاد من قلبي هذا تصديق باب اعتقادي وقولا ainihin kafa ashadu an la ilaha illa mu'amalan da aikatawa amma kawai na gaskata bai isa ba bai isa imani ne da zai kai mutum aljanna imani wanda zai kai mutum aljanna ko dole sai akwai kuri akwai kwasa akwai aiki daga akwai akwai aiki ala mazhabi aksari a immati ahli sunnah بقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص sannan kuma in an tafi shari'i to za ka ga kuma tafi bayanai ga suna. Kabi yanzu wannan ya ishe mu. Bima unzila ilaihi da abun da aka saukar masa ainihin shi annabi ya gaskata abun da aka masa. rasulu bima unzila min rabbi kaga idan min idan ka gaskata abu ai ka kalli irin imanin annabi baka ga yana da aiki ba ya koma ya zauna haka ba irin imanin mu ba da za ka da ta ga kana da wani dan tudu ka hau kai to aura sai ka koma wuri ka zauna magana zauna ba dan shi ba bai zauna ba har ya mutu har ya mutu ya mutu na a bakin aiki yadda annabi Sulaiman ya mutu a bakin aiki dan annabi Muhammad ya mutu a bakin aiki wanda aiki ma shi a fili jihadi ya mutu wanda ina zaune a gida yana jira an shirya runduna an ware ta ga inda za a je an ware mata sojoji ana jiran ya fito da ya mutu jawami ya sa musu albarka shine ya roƙa masu albarka rijalullahi sau ta kafa kafin da za ku bi ana jiran shi shuru ana jiran shi shuru ta gaida bakin yaki aka laiko aka tanda ai kusan jiki ma ya yi lafiya baki ya tsari ya kalli kwamandan ba kan shekara sha da abin da zan sai da ya maka du'a'i da yasa daidai da ya zai masa du'a ya nuna shi ga Allah ya masa haka ya sake nunawa ya masa haka ya sake nunawa ya masa haka sai zai da an kama ko da daga yanzu ya tafi ita sabon to amma hankali sai ba shi ya fisa lokacin ba yana jira sai ya je da ka kare so samu ne a ga annabi ya tashi ya saka ya kewaye

aiki ya faskare a tun ana rige-rige ana ina mazaje ina mazaje ana kallon su da ana kare su can rana ta yi sun fara neman inuwa wato a lokacin nan da za ta ta ainihin habul bakara sun faso ina mahaddacin bakara ba mahaddacin kwalliya ba ba mahaddacin zuwa gafa ba a lokacin kin zai yi wala da watan bugu da zai iya daukan idan ana kaza duk abin da ya dazu sai gyara in faɗa ne haka in mene ne haka ko da haka nan wal mu'minuna mu'minai ma ma'ana mabiya manzon nan kullum mu'minai tanwinuhu iwadun min al mudaf ilayhi ay kulluhum amana billahi wa malaikatihi kutubihi kaga nan ai magana imani ne ta ranar ka ce baka amana billahi kaga imani da Allah na shine ya taru ya taru ya taru ya dunkule ya fitar da akwai imani da Allah ya tattaro rububiyya ta bangaren aikata aikatan Allah ya tattaro uluhiyya ya tattaro asma'u was sifat ya taro duka bangaren imani sannan mala'ika a ga mala'iku dole mutum ya yi imani wajibi ne mutum akwai mala'iku da ake sanin sunayensu na bunta da da kanku akwai ɓangaren da ake yi imani da kawai sunansu cincinsu ga hafaza ba sun da waye da waye ba kuma na talafashi ba sun waye da waye ne ba ma fi na haular harfi ba sun waye da waye ba ne Allah yake dade ko ya nuna mana ya kamata ko shi ka ji labarai wannan ji labarai amma wa ma ya alamu yanzu zai gidawa da dai cikin su guda ɗaya wa ya fito da halittar da aka yi shi aka yi kuke ɗaya kere ya ya mamaye faɗin sama da yi sashi kukukensa guda ɗaya ya buɗa shi don a ganin sama ya lullube an kuma yana da kokokin ɗari nawa ɗari shida kaga kaga kamar duk da tun da an ce ya kere sama ai kaga ba wai ma daidai da zaman iske ma ya wa ita gaba sannan kuma ga wani ga wani ga wani ga wani ga wani har guda ɗari shida hmm? Kita ga ba mai ja da Allah sai jahili. Na hakika jahilin wanda bai san Allah ba. wanda ya asara rayuwarsa ina zaton ya san wani abu ba abun da ya san mala'ikan nan guda ɗaya to mala'ikun nan dole ka san da wannan mala'iku ka san shugabanni gabanni na ɓangaren wahayi jibrilu na ɓangaren ruwa mikta'i na ɓangaren ilimin tsire-tsire da wane ne wane ne israfilu ɓangaren wuta akwai maliku ɓangaren aljanna akwai irin su ribawaru bangaren kaza sai dai kwamandojin kaza amma sauran irin rundunonin sa irin waɗanda suke ce sai dai fi fasa a ce akwai zabaniyawa za a turo da zabaniyawa daga wani ne daga cikin zaman waɗanda suke gwanayen da suke da tire ne ɗin azaba sai a ka ko daga sunan su daga zamana ainihin mutum ya kai mutu za ka bai kuma wuri guda ya yi gaba ya yi baya har ba kafafi ne ya hannu ya yi wane ne ya yi tsalle ya zo ko ya abu saboda jikin sa kai kai yake kafa sa kai kai kake aka ce ga dan wancan ka kama wai ta ina ne kana kallon mala'ikan ga mutum shiga sai wancan harshe a sauki mulmul kuma muna sane da wannan lamarin ka ga muke irin wannan lokaci ko da muke wani lokaci akwai na isan turan da aka yi karatun ya shafo irin wannan kowa sai koma gida zaka ko mujuri ne hankalinsa sai dawo jikinsa domin kada a gano shi ɗan gidda ne a cikin kowa ko dole sai ya yi shiru a ran don ya ji gaba da masallaci ya tsinke shi ne

sannan wa'ila littafai imani da su karanta su aiki da su sanin su don kaga sanin su ma don yanzu mutumin da je lahira kana da shekara sittin ka je lahira ba ka san qur'ani ba me za ka je ka faɗi an raina Allah ya kai rai wasiƙa ce bukata ta dace na wanda ta tattaro rayuwanka na duniya da zai ta rayuwarka in ta bi za ta kasance a lahira in ka za ka ba in ka za ka je lahira wai ba san ba ta kwatan Allah ya lice ka ta san nan arzikin Allah kake ci duk ka sa cin ka arzikin Allah kake ci harcen ka wannan inda zai fice ba ka ya dawo da shi ko kuma kalamin abu gashin ka in yi fari ba dama ka rawa da jita ka yi bakin da ba fari na yanzu da lokaci da yi ba ina bukatan bakin har yanzu ne ma an sake cin duniya ina an nuna ba na haka ba ne ba to saboda haka na haka littattafan nan dole ka san abu isa a wani littafi a wani wata aya amma ba a cikin masallaci ce ka yi dan adam ba dan adam ba ka da mutunci ɗan adam ba ka da shi in turo ma da wasu yanzu kai ɗan adam ka ɗauki abokin ka ya fi yanzu abokin ka in yi turo maka da wasiƙa don yanzu da za a baka wasiƙa sai ka yi da gaske za ka haɗa da wasu kila kana iya ka buɗa ka je waje ka buɗa za ka karanta kafin ga idan wani turanci ne ka ajiye ka fara lissafi wa za ka je ba za ka fi aiki ban za turanci ne ma ni ko ban iya baka yadda ita kina Allah ke ga akwai kamfarki a jiki saboda haka nan ga dai ka hakura da magana amma duk inda aka san wurin mai turanci yake za ka nemo shi Allah wata wasiƙa ce karanta min ba kan abin da ke duka duka layi biyar ne ka san wasiƙa mai girma babu dogon kai biyu ko da rabi ko rabi ma ranar ne ake so ne ya sirrin a gaya maka dalla dalla ka fashe tambaya ka fashe tambaya ko na gani amma ga alkur'ani an maimaita an yi ibara an tsawata magana an abin na da da magana an yi wani duniyan kusurofi da za a da hankalin ta akwai shi'ar san za a fi kalmomin sautin ƙur'ani kawai sautin ƙur'ani sai ka ga sautin ƙur'ani ya fama kai na kuka sautin da aka ce amma sautin a cewa an taro za a yi sautin karatu ko za a yi menene yaro ya taso ya dinga ya ce kira a sai ga kai shi na kuka sai sun mai aka ce wa yana yana ka gama me kake so in maka ramiya ne a rayuwa nan kuma abinda da suka fara ina Allah ka ba ku shi ko nawa ne daga ƙarfin ta adam zai halaka yaro idan yaro ba na Allah ne ba zai ja bai min da daga duniya ya halaka ko abin bai sani ba sai ya fito yanzu ka ce wa ɗan masallacin nan me za a ba me za a kaya maka ce ma lafiya idan in in zai rike ruwan da ba a an masallaci na halal amma duk dan masallaci na halal ce to na kai ya sai min nuriya kuma sannan sannan akwai wata nauniya mai daɗin karantawa ainihin abin nan ita ta usai ne ne kamar nan ta kashe ta ba a sai min yanzu ka aka yin wannan amma wacce kuma dai da ba duk sharhi ɗaya ne amma aka yi min wata ta fi dalla dalla ina buƙatar adwa ul bayan to gashi ma min hajar suna ana jani in amma na dan ganewa a sai min shi a sai min mu watsa ne dalla dalla Allah ba mu watsa ba mu a sai min kaza kike nawa nawa ne ke kare kai dubu dari tafiye da dubu dari ko nan ko karatu yana ƙasƙansa ɗari ya sako nace ya sako to ni dai mu na ko ya sako mun na wajen ɗari uku na ya dauna mu eh? yawwa ku kaji dubu ɗari ku amma ke na rashi a Kano ka san Kano ne a can ƙasa mai tsarki ya kai ne ba da da buga su ba Eh? bugu duka suka yi masa ba da buga buga babu littafi na duniya kuma nan mai shi ya ƙara fashi muna ta Allah ya Allah kakka kashe mutumin nan sai ya ƙara sa mana mu to Allah ya kare mu a kuka ka kawo hakila na kare a can kaji ko to kila yana da wani lungu ne hmm, kai kana na rarja ke cewa Na'am. Eh? Kanjira? Wanda bai kara ike da bakar, alfa bo za ka saya, ta bo za ka zo, duk iyi. Yanzu akwai wanda ya kama tsoho. Waye kaza ku bi shi zai sayo sabo. ba ku tsohon alan da ba. an yi fa'ida ya yi arha juzu'i goma sha bakwai a da ɗari uku ya yi iyakacin arha littafin addini ya fi komai sauki kuma abin da ke cikinsa ya fi miliyan uku ba kwazon ta ake magana miliyan uku tsakanin ka da mutuntar sai kallo ko ta fara dubbawa in aka wani larabcin aka ajiye gobe in ka zo kafin da kana ka zo da kyan ba zai ka ce ai bayani na ce kawai littafin ko ba littafin wannan ba wani gane wannan kun aka ajiye kalma aka rana tsakan kalma kaza ita ce kaza ita ce kaza kalma kaza in ka mai da hankali karatun ka bai je ko ina ba amma ya fanke ilimin mutum kaga ko wannan mara aka ce ɗari uku kasar eh? amin Allah ka ba mu imani imani ne babu Allah imani in ba da imani ma na kowanne yaro ya san yadda za mu cikakke har yanzu akwai abin da za ka nema yanzu ta a taimaka aure ka nemo a gida sai da kake maka kusan biliyan ko ta ce maka kusan miliyan kafin don matar ta zo gida wani wannan yarinyar a ɗaura muka aure a tara limama ya ce an ba laifa yanzu ita kuma an ba ta izini ta je ta zauna tare da kai kuma na tare ku yi harkokin ku ta dafa ma abinci duk yanzu aka ce a wannan aina zai kare in ba Allah ta yi ku ba karshen da ƴaƴan da za ku ba mu ba ma ni tsatsi ne ba yanzu nan ta kwanta rashin lafiya ta tafi asibiti ko kana ka ga iyayen ka wasu ɗauke ta inda ba za ka iya ba ta magani ba dawo gida wannan kuɗa yi duk kuɗa malam kuma wannan lissafin ɗari uku ta ka bar wa ‘ya'yan gado. Ko da ma misalin ba Allah mutum yake nufi ba kawai duniya ka fako a gaba don duniya kai aka ta yi ga lissafi jis'i goma sha bakwai. Abin muna da yawa. wannan ƙuranan fa kake littafi ɗaya ne. Ɗaya biyu uku goma sha har bakwai. Dole za a dinga taimaka malam amma Allah haka nisa sai ba malam bane kai ma ka afa kai ba malam bane amma ga mutane yan suna faɗi ai da ma ta wazu uku she ba za mu taɓa da mu ce maka mai ilimi ba kai su da bakin ka kai shi ma alheri mun ba tsotsayen su kai ka kuma inda ma ba ka san ba sai subhanallah su fitta kai ma alai. saboda karin mutum yana da wani kulotan sa'ana ina tsaron ka a ji a shi kan ga dan mara shi gaje ka zo da ka zo da tafi to domin ku zama uku ko hudu a tsara ka tsayar ka aje tafi don haka jarin ka ka tafsirai da riban lokaci ka ba ka ɗaukar ko albashin ka na kaza ka ɗiba ka zo da ka samu ka hada tafi sai akwai mali ta babban da tafi kuma littafi shine kayan karatu shi ne kayan karatu in dai ga littafi ga ne kuna da shi ga littafi kai kuma akwai zuciya da mana za ka yi kawai in aka samu zuciya ba malami in an samu ga zuciya ga malami ba ta da kuma yanzu ku ga lalaci ba don haka ba sai ka dinga kwa abun ya ta kuma tsora dai wa bege nan aka ce bil jam'i وقرئ بالإفراد وكتابه كنا ورسله ده من ظننسا يقولون لا نفرق حكا مبيا النبي مؤمني مبيا النبي أبن ده كجا لا نفرق بين أحد من رسله ba mu bambance wani tsakanin wani daga manzannin da duk manzannin nan mun yi imani da su ya iyaka amma shugabanmu yau annabi muhammad dukkan manzannin shi suke wala da nu'mina bi ba'adin alim kula na faruku da shi ne faru'mina bi ba'adin mai imani da wasu kafir cewa wasu kama fa'alar yahudi kama aikin yahudawa sun yi imani da annabi musa sun karyata annabi isa sun kari suka dinga masa ma shafi da bai da kulli abubuwan da sharrin da suka yi masa dama ma makiya karatuwa. ke karantuwa sai dai kawai wajen karantarwa in ka fasi aka zo kan wurin amma ko bayani ka tsallake ka ɗauko bayanin abin da ya zo da suka kai wa annabi isa za ka ji ba daɗi kamar idan an zo wurin ba yadda za a yi zai karatu don haka ke hudawa wannan tsara haka kiristoci sun yi imani da annabi isa da annabawan da suka wuce sun kafirce cewa shugaban annabawar imam al-mursali akwai na harku wancan bil ibradi bai da wani matsala a ciki kira'o'i ne amma wannan na uku akwai wani abu kike kama fi kaulihi ta'ala don aya dama na fassara ayan وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله وإيمان دابو وند الله يفكر قال متعنين سيسا حقا قالوا نؤمن بما أنزل علينا مديمنا إيمان دابين داكا فوقر منا kuma ma ƙarya ne cikin abin da aka saukar masa ne kike ku imani da annabi Muhammad Yau na tafi cewa babu wanda aka saukar masu ba, babu walhaɓi ko hala hali abin da aka saukar su shine kake gaskiya musamman kan lima mahaifiyar. Yana gaskata abin da shi ya da su. Shi kenan wannan aya kenan ta masawa. Wakalu sami ina haka suke cewa mu wuniki? ainihin su muminai kenan don ji maganganun ka kaf labarin da ka bayar kaf mun ji ma amma ma amara na bihi sai ma aka bone sauraro na karba wa a ata'ana mun yi da ولم يقولوا مثل قول اليهودي Sami ina يهودا a وعصينا ko ba in ba don rashin hankali na ɗan adam ba ya za a haɗa tsakanin mumini da mutum ne wancan fa da Allah yake ku saurara ku je ainihin tare ka ce samina wa aina yahudawa shugabannin tsajeranki to ga wa'annan ko mu'minai mabiya annabi Muhammad samina wa afana sai kuma yau rana za ka ce za ka haɗa zobe guda ɗaya ta haɗa ba in ma ka haɗa ka ebo jahilai ka haɗa ina eh, musulman duniya na hakika ba su yadda da wannan ba ba yadda za a haɗa musulunci da kiristanci ko da nasaranci tare da an an caccanza shi an baddala shi an jirkita shi shi ko wannan madaran ne sannan aika gaba ba za ku haɗa kai ba sai ka yadda da abin da aka saukar musu sai ka da abubuwan da suke faɗi Da a haɗa muna haɗuwa a gari da mu yi cin kasuwa ɗaya da mu yin aikin gwamnati da za a kare jama'a tare za mu iya noma a yi ɗaya kowa da nashi amma a zo wurin ibada ba za mu haɗu ba wancan yana kamina wa

ورائنا ليا بألسنتهم ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنه قالوا سمعنا وأطعنا واسمع واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا min alladina hadu daga cikin wanda suke cewa sun ba. asalin kalman nabi musa ne ya ɗauki mutum sabaki. ya je yi magana da allah suka ji magana yawa suka ce lan nu'mina laka hatta tarallah da suka ji ga maganan allah mu ku je ku yi kaza ku je ku yi kaza ka gaya mutanen ka kaza kaza kaza kaza So tsofaffin na wannan kalli wannan wannan kallo kalli wannan suka ce lanna hominin lana tsakanar Allah magana ba a gani mai magana a sai mai wani shi ne fa Allah ya barka ke su da bawa suka mace Allah annabi magana da ya Allah da ka ga dama da ka halaka mu gaba ɗaya yanzu in kowa gida da tsofa ba sun mutu an yi ma mutanen nan ta gero ‘ya'yansu ban sai da su da ni Allah ya tada su kadan aka ce sun ba, sun ne kudu na ilallah kudu na ilallah Ko shi kenan zai, amma hudu na ilallah da haka da suka da sai suka dinga canza tauratar da abin da Allah ce sai su kawo ne su juya shi da matsala kaza sai su juya ta ake musu an haramta masa kitse sai suka ce eh, yi gaskiya ne an haramta mutum mai ko sai suka narka shi da san an narka kitse ya tashi daga kitse ya koma kakiri mu a hausa daga kakirin sai suka ɗauki kakirin suka sayar da shi ya koma naira inda na yan najeriya ne suka ɗauki naira suka ci gaba da bukatunsu me suka ci kitse kaga ya harre fodal kalima amma wa mai aka ce musu banda farauta a sabar da ba ɗaya su rusa sun mutane da ya masulta a ɓangaren wayan ɗin suka ce to yanzu ran asabar ɗin suka je koge su ga kifaye ci kifa da na san kirka tarwa a fasuwa aka ce kai wannan abun amma da yadda za a yi malama su sai suka yi musu tawiri shi kenan sai suka ce a sa kalli abun kama kifin tabko ce gyara min na san ko me ya akwai abun kama kifin ainihin eh, ranar juma'a kifaye da suke zuwa sun da ruwa tafiya yake da kifin da ya zo zai makale a tarko kifin da ya zo zai makale a tarko suna kallon kifaye kika kika rabu da su sai gari da ya baya Allah da suka ebo goruna suna ɗaukar kifi suna fawa a cikin gora suna ɗaukar can Allah ke musu ƙono kira da ta ka zama birai shi ke nan kwa sai ga biri na rike da borai shi kin kin kin kin ya gama kama kifin ya dawo gida Allah ke san a ne Allah ke sunan addini ne ko ga ka dawo ba magana o ba dai ba fiska ta mai gidan ne amma jiki na biri gaggon biri da bindi ya zauna bai kama da zama ba ya tafi kan gado ya kwanta kafa guda kudu ya sakko ya zaɓin nan haba gida sai bone yoyo koyo koyo allaji ya ɓawo ba ne oga ya zama biri oga ya ɗan ma ogan ya zama biri ogo gida sun zama birai kwana ɗaya ana kuka kwana biyu kwana kudu suka mutu duk wanda ya juye daga daga mutum ya koma da dabba ba ta rayuwa zuwa ta shi ba za ka ce yaron ka ga da bini ka ce to wannan ba ya ne a ba ba ne wancan bini sun kare shi ne wancan dan iskar darawi ya duba tun da an tabbatar da wannan tarihin duniya ya tabbatar da yahuda an musu haka shi ne ya san inda zai makala don ya goge abin kunya ya ce to ai asalin mutum ɗin ma zai yi eh, shi ne da turanci to shi da abin da ke cewa da larabci zan sai larabu to ka ga koma idan haka ka ga ya kwance in kace musu biyar ce koma asalin da biyu ai dan biya ta biyu da je ya juya magana kuma abun bakin suke duniya ta karba ga ƙwar'ani ga littattafan shari'a ta a littafin su ba su kashe ko a sauransa bakin da aka ce asalin mutum biyu ya tsallaka ke shi filosofa ya kana kuma wai ana da labarin halittun gida da na daji da ka dawo kan ɗan adam na shi aka karanto na ce aka karanta wannan shine asalin dan adam saboda domin yan jaridun walidai ne yan jaridun in da ba za ka ba annabi adamu ne duk da men su nan kere musulmai ne amma han musulman abin da suke karanta a duniya ke kamar yadda mahani ya yi mana ka ce ga akwai wani mahanin halitta dan adam abin da yake asalin mutum ilimi kaji bayan sun yi haka ne suna wanke kansu bila kaza da mana rashin karatun addinin halaka ne na karshe mawdaihi suna har da tona kalima an mawdaihi wa ya kulo na sami'ina wa a haina ta kaza ki ta mun ji abin da aka faɗi duk mun fafa a ah, magana yadda za mu ɗauka. Kaga ai ba idan ka suka zo ka dinga jiya mana fara'an suna jiya mana musulunci an ce kada a can kudu da mata a tara mata a gefe maza tsiri guda haɗuwansu halaka ne sai suka ce a haɗe haɗuwansu shi ne shirya har suna cewa idan wujidal misasau eh, idan wujidal misasau for jinal hisasu idan wujidal ya hisasu idan aka samu shafuɗuwa da juna an rasa ma jin kyawun kawai ka faru su samu yarinya su tafa da ita ta sumbace shi sumbace ka fuskar da yara da yan mata suna shiga ya sumbace wannan ya sumbace wannan ya runguri wannan ya rungace shi kiran daga nan ba magana su haka da ce idan ma aka haɗu da nan da haka nan da ainihin abin da magana ba ta a shafa kawai shi kenan an daina maganar zina babu zina zina ta kare ta wani kudai an nunka zina duk wata doka ta musulunci za ka sun ji zama zaure ba a sannan aka dawo namiji shi ne asali shi ne ma'aikaci shi ne alfakimu shi ne shugaba suka ce wa oh, duk abin da namiji zai iya yi mace za ta yi irin sa kwanan wannan magana a aikace take yanzu za a tura mutum biyu ko mutum ko sai kaga ko dai mace biyu namiji ga to ina da magana dole ta yi to ana a dagule to kaga an ci mu da an ce mu da yaƙi ko yanzu a kan makarantun islamiyya da suke zuwa yau ko suna yi ma a gefe wannan ƙungiyoyin da makarantun islamiyya abin da suke zuwa sun masar kenan tun da kaga an suka ce za su yi akwai masu ba su dukiya tun da suna da ejen tun da yanzu makarantar Allah sarki ba su da kuɗi su yi ita ba za su iya yi ba da kuɗi ya kake to akwai wata tamfiya shege da aka yi kawai sai aka ce musu su je kaga mu kafirai ne in ji su ba wanda ka turo daga waje mu kafirai ne kun gani ko musulmai ne in a kuma ya mai adame da ake sai akwai ga ya ha kuje ku suka rubuto suka rubuto suka rubuto aka kawo aka ce ayya shi kenan ai shi kenan kai wannan kuka kuka kenan annan ka muku shi uku ba san an yi kare kare an ci dinki an yi wane ne ana so a cuci bature a je bature na kallon su tsira malam aka ce annan ka shi uku lokacin da makarantun ne ake so za a kyautata ilimi a Najeriya aka ba da fom saboda haka nan sai aka ce kudu sun faɗi arewa ka ci idan ka ci kafin ɗin daidai to ban da kai sai sai mugu kana da ilimi amma wanda ijin gulgulo ya kai za a ɗauke shi duk wanda suka yi jabalbalo suka yi ta kan irin da ku Allah sarki ba su iya ba kudu sun tsere su ko duk mutum banza ne kawai irin shekar ne kudu sun tsere mana da ilimi in an je za a yi daidaiban kwarya a yanzu a ce kowa ya zo da satifiketinsa ina jin in za a rusa satifiketin an rusa ninki na kudu daga namu duk wanda ka gaishe satifiket a da arewa cewa cewa ido na shi ne to to ka gani ko ko da su za a ƙasa, tun da su za a iya juyawa wannan mai wani to to abin ki za a saka da zama tallaka ka karɓi kwan ka a kai sai ce yi na masu ci ba malam abun da ke kunshi a cikin gwamnati na malam Allah kawai ya rai abun da ke kunshi a cikin tsarin tura na Allah kawai ya rai sai don dai addini ba na Allah ne amma da ya ce su ba shi ya kolo na sami ina wa a faina wasu ma a gaira musulmai haka suke cewa annabi mun ji abin da ka faɗi mun haɓa wa duk abin da ke faɗi da kina ya za a faɗi wasu ma a gaira ma'i ka ji na mu mu kuma ka mu ji na ka ba a kan sa akwai ya ta tare ni. mu dole ka ji bayanin mu ka tambayi mai maka bayanin kai ko na ka an ka faɗi ba za mu ji ba musu mai wala ina kuma sannan kai inu ne wala ino zagi ne a yaran su kalma ce mai ɗaukar abu guda biyu tana ɗaukan kyau tana ɗaukan sharri to sharrin suke rufe kun an ce maka ra'inu minar ru'unati ma'ana wo? yi mana wa wanka ya wawa sai su da wawaye lagyan bi alsinatihim suna juya harshen su su karkatar da harshen kamar misalin ne ce maka yanzu an an ce in an ce a yi sallaba sai ka bala da shi bai rubuta ya yi sallaba ta samu alai kaga sai ka ce ainihin ganin ka sai lamun din ma ya ce da ta saboda ganin ta ba larabe ne ai bai ji da alali yana ji ma'ana ta koyi tabbata kan mutuwa ta tabbata a kanka saboda haka nan yaƙi na zuwa a samu alai ya da kila la'alla minni ina nan kana jira ka za ta kobi na nan za zuwa ka za ya za yanka ka hmm? to haka za ka gani sun mutu mutum har yanzu zai ka iske mutumin kirki bai san da rawar fikiri ba sai ya shiga ya nuna kuma ne za ka haɗa kamu idan ka bata ka wannan ce a kai dai kana da hasara ki ita wallahi wannan hanya halaka mu za ka yi malam sai dai in kana da ƙarfi ka sake shi kawai amma zai je ne bai so tsarin su duk tsarin da ka biyo malam tsarin kayya rasa musulmi ne abin da bakwai yana tsarin tsarin da zuwa mun ainihin ƙarafa na halaka kafan inda an ban mu da faƙe-faƙen da muke namu na asali ai da yanzu mun ci da suka ci gaba mun ana wajen na hannu mu ma kun da tsaya da mun ci injin da yanzu ko ban a ma fata Allah ya ji kasu sabbin sun ɗauko injin sun aje mana a tsakar gida aka ce ku dinga haka mu kuma mai muke kalla sai muka koma neman kuɗi na ka ɗauke ka masaka saka ka ta yake haka fadalan an je ne an ɗauke ka ne an ka masa don ka koya hatta jire kusa-kusa zo kusa jari wa'annan contract muka ba ku in ka gama za su tafi garin su kun ga sai ku tafi abin ku da kanku wannan din ma naku ne na kuma ku je ku kafa naku ga yadda ake in ka zama na gwamnati ne eh, tsare alifin yawa kwamiti ya yi yawa mene ne ya yi ce kuri kayan ku tana da kuɗin da za ka je ka buɗe masa sanin haka duk abin da gwamnati za ta yi a tajira na da kuɗin da za ta yi irin nata an duk ba kame kame ne ba kuɗi lamba ce kuɗin da wasu kuɗi ne abin nan ba lamba ce duk kuɗin hakikan sun wawa su a je ana jin ku ba idan attajiran mu za su ga dama an zo bikin nan an sa ku kasuwanci ciki Allah ba fa ku samu kuɗi ne ba aka kawo ku koya wa'annan leburori ne an ɗauko su an ba su ba kuɗin kuɗi don su koya muku aiki a kawo gari ba abin da ku yi sai su tana kawo su abin da ikawo su kenan saka da mu koya amma yin na subhanallah shi ke nan da gaba da zama a bayi yanzu ba gani ba yanzu misalin aka ce baka a kawo abinci arewa an karya arewa jiskil an karya arewa tunda nan ne arewa ita mata ana tura abinci duniya mu ita mata mu ciyar da duniya nan za mu dinga samun babban arzikin mu noma babban arzikin mu ciyar dabbobi mu ke da wurare mu ke da kasa mai lafiya mu ke da kasa mai kaza ba sai an mata feshe feshe ba ba wani feshe feshe haka za mu rayu abu ma wurin amma ina aka ba aka gaggiro aka gaggiro aka haɗa mu da ƴaƴan mu fada aka kwace wasu shanu shi ke na koma aka dinga kwasan shanu duniya yanzu an gama da kwasan shanu an koma kwasan mutane suna zo ba su iya dakatar da wannan ba su kaki tare da yadda ake san zai karfi mu makaman su sun ce makaman mu karfi ai na zaka samu makaman ku ku a ce ba ku ya samu makaman ba saboda Allah su yaran nan masu kwakwalwa ne sun samu makaman da samu da su wannan ce kai Ya ta gaya matan ka amma sun zama je kirari gaban mata ko ko ta rufe kirari a gaban matan amma mu dai wannan kawai dai mun yi shiru kawai turo ma amfani sai dai Allah ya isa sai dai Allah ya isa sau da aka da ra'ayi zayyan bi alhaka suke juya maka da su jakin da aka yi malam ba can kuka gano da kuka yi aka zo aka koya yanzu mutanen mu suka koyi wannan abin da zan ku biya ku halata ku halata kanku da kanku kenan suka suna kallo ya kace in kuka kai bo suna da fatan ta shi sai suna so su tsira a samu mai shugaban mu a ba shi sadaka kaza wannan a ba shi kaza wannan a ba shi kaza su kai dai abun su in muka taso haya haya ta ji kuma ne ma gudun gashi muna nan cikin talauci ba a kallon har yanzu mu banjo muke sawa da boko da arabiyan duk banjo muke sawa nan nan ba nan muna magana ba ko kyauta ba kan gana son buku kafin bacci ka su kai je a goge a goge ga yi a malam mana mana ya ya bai da mulan ya Allah kan da abu ba da fa sai aka karatu idan karatun ne ya ka abu ne ya ka mutane ya kasa za ɗauka yana ɗauka ina da ta waje sai ko kuma wurin sai ya ɗauka ka sai ce ta yi makarantar mu yau an yi irin wani karatu ko ka ji kaza kaza kaza ji wannan ko ka sai ya yi mu Allah ji kan shi ra'idan hayyan bi alsinatihim suna karkatar da rafansu kuma ana fiddi da sukan addini duk wata magana da zuka ya kamar yadda ba rasa da ka gafin da sukan addini dan mana addini yanzu ba ku gane ba wani abin da aka ɗauka ne yanzu ko irin da aka da ba yanzu za a saukan karatu a muna wa muna da dangi ba haka zan fashe kuwa Ya ku ce ba za ku je ba dangi na na saukan karatu kada ku yi mu karrama malam aje an wurin ku ai menene menene aje ran na ranar ta tafi a banza karshe satin ya tafi a iska idan aka yi mutuwa ba ma kucin mutuwa amma wannan mutuwa an ba ka faɗi ɗaya an gama wa'azin ba addu'a uku babu ta bakwai babu ta arba'in amma yanzu bayan waɗannan bayan Allah da suka yi fafutukan toshe wannan addu'an mana an dawo da yanzu ke ne sallaka ne ba aiwa alhan matsiyacin na yi da yanzu sai aiwata ana tafiya wannan mai mukami kaza ya zo tafiya to sannu ba ta san abin da ne wannan bawan Allah ya mutu kuma ina da 'ya'yani, ni nake ɗaukar nauyin ƴaƴan yanzu suna da bukatar aiki sun gama makaranta ko aiki wannan ya zo a roƙe shi wannan ya zo a roƙe shi wannan ya zo a roƙe shi malam an mayar da mu a fara fasiri duk wannan mu bikin daga gare su na cusa irin wannan rai a yi ta'aziyya ya zama kan ta'aziyyan ta koma dandalin siyasa ta'aziyya ta hana ta'aziyya wa ana turawa a yanar gizo ta'aziyya ce wannan Wata to yanzu وطعنا في الدين تنظر أتؤلمون الله به وأنا يا غياء دعائي أفاشي أيانا to me ya hikima fashi a yana saboda wannan wanda aka yi a gidan jana'izar bai yi ba sai an fashi a yana sannan Allah zai yi ko kuma za a ce saboda Allah ya ji abun sosai sai a ɗauka sa a yanar gizo ɗalibai an kalibai da awa jikin kusan mai fa mutuwa za mu wannan wuri ba tabbar inda sa'ayin ne irin namu kowa sai yadda zai burge kuma ya ɗauke na shi amma wallahi ba burgewa ce ba walau annahum qalu sabina idan ma da sun ce mun ji wa afana wasma ka saurare mu kin ga tambayoyin mu wanzurna kan jira mu lakana khairan lahum wa aqwama walakin la'anahum Allah sai dai kashi da kaga haka kada kai mamaki Allah ne ya tsine masu kada ma ko ka damu da su cikin tuni an zira ya yi. ka zo wani yaro zai same ni ina alura yana kuta malam to annabin nan ba gaskiya ne ba ta ce an yi kinsa muna zaune muna kallo to mu ma ku ba mu da laifi ya ba yaro ka ke yanzu ka yi mana karatu Allah ya ba yana jina in ka zo abin da muke lema a gare ku yara sai karatu in kuka tashi yanzu kuka ce za ku wani aikin karfi sannan za ku sannan za ku yi gano ku ne za a shafe ku cikin mutuna don za a yi ta tsokanan ku za a yi ta tsokanan ku kuma an ce sai tashi za ku ɗauki mataki daga nan a share ku ba ku a ce ke a abin da kuke karanta ne da ni ko ku zauna ku ci gaba da karatu idan mutum ya taso za a yi fana ce oh, ba ku kai hakuri an ce kun tare ce ba mu tare ba ba yi ko ko ma suna kada ku tare hankali da izra din nan ba muna sallah duk ku da ana ce ba yanku ina yana hanyar za ku bi kusa ku wuce masallacin mu bai cika ba akwai saba akwai wata sama kuma ku zama da shiri in abun ya karu akwai abun da za a yi za mu iya buɗawa ta gefe za mu iya buɗawa ta hanya mu ma ai muna da abun nan za mu bi su mu ce ce su yanzu masallacin mu ya zama da wannan titin da a kashe shi dole ya zama kula sauki haka mu fa sai mu kala abun nan din ba muna haihu bayan za a ya'yan nan ana ta kawo mana mun zo da imani amma muna masu tanadi muna masa tanadi sai an kasan mun mutu an daina jin labarin mu kafin tanadin mu ya kare makarantu kuma ba kuma gina wace kun fasa ma dogon karatu dogon karatu ba da amfani su ku je wani wuri ku dogon karatu ya ba na tsallake yana kuke kuma ku ba malamai ko da ibuwa na cewa ma an waye gari yanzu mun fara samun malaman da ba ka bukatar komai me aka ba shi darasi aka ba shi ba komai ni ba zan faɗi komai ba zan yi kuma duk dokan da kafar kana sawa mai aiki kafar kwali kuma na da shi amma duk kusa dokan da kafar mai ta makaranta a fara me yasa idan mutane ba su mai da hankali ba wannan kada wa gari yan boko zo su kace dukkan komai domin a wurin sa aka samu irin masu wannan imani wanda dole ne kamata mata su fi kace-facen suna neman kuɗi suna son su ke sun san shi mahimmancin kuɗin sun san laifin kuɗin suna da abokai sun yi kuɗin suna kallon abokai sun samu mukamai sun tsara kaɗan kuɗi amma kuma sun karye kuma ba wani tsofan kirki suka yi ba ko oh, oh. wannan ne yake sawa ba za mu fi dare rai muna fari insha Allah walakin la'anahum Allah ko ne musu Allah ya bi kufrihi kada kai kuka kada ka damu da abin da suke abin da suke aikata ka samu kare baka goyi baya ba amma kai bacin ran da jirin ka zai hau kada kai wannan bacin ran na'am akwai sauratu wa qala ta'ala wa idza aqadna mithaqakum ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبكم العجلة بكفرهم قل بئس ما يعمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين كما فرقوا أشتي عليه وقال تعالى إذا أخذنا ميثاقكم أتنا مصر lokacin da muka yi alfahari da su. magana da su Yahuda wannan banu Isra'ila, wannan rata tsakanin annabi Musa, annabi Musa na Sikiyar. aka yi wannan yarjejeniya suka rantse da Allah duk da an ce me yasa akwai rantsuwa da Allah wa rafa'ana fawqa quwwat muka faffako dutse kan kamar yanzu ne a ce ga wani jirgi baro da ya tsaya kawai a tsakiya ya kashe kan bai da tsaya ko da ku imani ko a kuma muku boma boman da ke ciki. ga kai mutu. wancan ana magana na jirgin in ya faɗo ba dutse ya ne faɗi eh, zai rushe su gaba ɗaya ba inda za ka fita amma na ko jirgi aka je sai gashi na ana iya farfashe ya tsaya can bai kisa bai numfashi ya mutu na mutuwa tsaya ana jira a bashi umarni ya kashin abin da ke cikin ba in kai wannan kashin ya yi kashin tsiyar ko kuma tsoron ana ce masa bayan an ga dutse a sama Allah ke kobo ma aka na kun bi kowace wasu ma'u ku rike abin da aka za muku da gaske sannan ku saurari annabi ne muku magana gaga annabi muku ta ku saurare shi ka dafa ɗan uwansu ne ka dafa ka dubi inda huta wannan suka kullu, daga hannun fir'auna ka dubi abin da fir'auna ya musu ba yana kashe musu 'ya'ya maza yana kashe yana barin 'ya'ya mata tunda mata an fi juya ko yanzu an mana illa ana mana illa amma babu irin inda suke mana illa irin da mata a ɓangaren mata illa ta fi girma annabi ban ya faɗi ce ban bar hatsari a bayan ku ba da yafi munin irin mata da shi kuma yanzu an amsa kiran yahudawa ta kai mato yaushe su da yahudawa yaushe su a gansu malakan kina da akawun ke eh, ba da akawun turawa za a yi daga kan za a turo sai zai shiga miliyan a akawun ne shi ga ɗiba yau mace in aka ce maka tana samun dubu goma bayan mijinta ba mijinta ne ba sai dai mijin aure ne amma ba miji ne wanda zai karke ta ko ya sarrafa ta ba ko ya sa aiki ba Allah da dubu goma da kai ce fananka ba ya kace ka sai masa ba ba ka rashin shinkafa ka zo ka dire to shi da ka sai shinkafa ka yau ba kayan miya ita sai kayan miya don haka nan gashin karwarki lamarin ya zama in ka ji abin da ke gudanawa a gidaje sai zai ka kama baki amma duk wannan ka ida ne dama Allah ya ba da labari Yi, haka, ‘yan amai da uba zero, musamman ma mu ma mu wa Allah suna mantawa. Abu, ya'ya suna nan tare da uwar daga in sun kamballe a ce ka je ka yi musu hanya ka biya musu kuɗi sun gama menene har kisa a kai an tuma jani an tuma majani labarin yadda ya faru wani ne da kan shi guda haya talaka wannan kan ainihin ya gama firamare ce to yanzu ya so su fara koya masa sai da albasa da kayan ganye mata ta ce Allah ya so ne ya za a yi a ci jarrabawa ba zan yi wasu kandare ba sai ke su shi kenan haka je ya tafi sakandare malam sakandare da ya je kafin a je ma kusan rumfa ta tafi to ya gama sakandare yanzu kawai yaro sai ya dawo ci gaba da koya masa sana'a shi ma ya ga karshe a wani aka ce Allah ya kiyaye jami'a zai je doni gaskiya ba da kuɗi kace ba komai ka sai da balabalanta ka tura shi jami'a malam da aka je jami'an nan yana nan a jami'an yana yi malam sai ga abu ya ci gaba da tafi faransa a kan faransa ne ina jin misir ne malam ya zo ta faransa kullum a turo kaba ya sai da rumfa ya sai da gidan da suke ciki ko ma haya saboda kwanan nan in ya da a fara iya kuɗi wahala ta gaba tsarewa yanzu in na dawo gidan gwamnati kuɗi kawai ba matsalar komai dukkan komai malamin yaron nan ana da ana wata rana suna hira da uban da abokinsa ai ana na can faransa ya kusa dawowa ya zama babban mutum yanzu sai ce masa da gaskiyar ya ce to yaron ka bayan dawo ya dawo ce ba zai yi haka bai ce yana tabbatar maka ya dawo yana dra kasa yana kaza yana kaza yana aikin gwamnati kowace tashi idan ya warke a mu je mu gani mana suna zuwa gidan nan ya gadi kare su ya aka yi ya ce irin waɗannan mutane ka an basu ce a ɗan mu ke kuna ɗan oga ko na iya ce a ko ke sallama da shi a ta to shi na aka yi sallama da shi mai aiki yi sallama da shi aka ta ya fito da gida masu saba faransiya. ne zai yi kalle ta kowar ta da wani sai ka zama ka taru ga za ta rubuta shi kare ka mata ta ce tuwa na nan yin mutane ne kai mutane kuma faɗa rana mutane wani irin mutane ne saboda haka nan mu tafi abun mu shi ke nan suka juya saboda haka si, mana enggak, tadi a si a saya usah ce majadi. Kisah majali kisar kenan kuma haukata ne da irin da an kashe kuɗi an kashe kuɗi ina ma da littafi ba dole ba sai ta fi uban ko kuma ita ce ubbul gaba idan aka sai aka yi zai zama mai kuɗi zai kawo kuɗi da yanzu muna namu dai ba Najeriya majaninu nawa aka yi da eh, eh. miliyoyi shi gaskiya wa da miliyoyi wanda ke taba yana sakewa ba ai kuna ko da kana kanan dai sai dai a yi ba su mawo قالوا سمعنا وعصينا منجي مكانك يا موسى مصحف أبا وانا النبي موسى من الجماعة بنو إسرائيل فإذن هو على الدائشة فإذن رزق دائشة حتى إذن يعشق يا دي أيو قبايا قبايا غيثي كما سنين أنت أبو دائشة وكشفوا الإيه لفي قلوبهم suka kawo ɗan maraƙin nan a cikin zukatansu wai haɓaka ne kawai ya hana masa dai bar mu ga Allah an samu ga shi an tsara ko mana kawai ya ga yawar gaba da ka gana ta ai in ba shi ya faɗi ba duk abin da aka kawo aiki sun wanke inda aka bullo gaba ɗaya wannan abin da ake malam maimai a ciki ayyuka musulmi abin da kake kana yin zara ka sai rashin ko abin da aka yi maka har ka yi shi kake ka daina ina musulmin mu masu zuciya dai zai duk da ba mu hakuri wani lokaci ka fashe ka ce to na bari alaji wa wasu alaji to an kabari ne haka yi ka zauna nan nan za mu zauna har zuwa mutuwa sai alaji bai yi ya zauna kawai to shi nan sai ma kana ma kenan wannan nan Allah jikan baban kamar baban kamar na karfafa gwiwa idan abu yaki ne yaki ne na ka sake ta yin hmm, malam ka zama bari Allah ya kawo lokacin ake ba za ka bari ba nan za ka zama nan za mu mutu tsawon amma dai Allah ya taimaka manta da ya je ya kama masallacin su kyau mata Allah ya ce ana cutar fasa yana da makaranta ya gina masallaci da kudin ya gina makaranta amma malaman nan za su koyar da komai ya ɗauki tsari ya kai masa sun watsar wannan jin ya rike kayansa da hannu yanzu ya tsaya tsayin taka yana zai dawo jeje kanka dawo ka zauna abin kacar in muka zama wata kaba a guri da ke nan har dai ta gane abin da ya kamata a yi da shi nan tsora karatu shi ma ya karatu ina ga shekarar su nawa a masallacin jafa a wajen su jafa ya yi shekara ya kusan goma a wajen su jafa Allah ya ji kan jafaru sannan daga nan da ya koma ya dawo ya tanda garin can ya zama abin da ya zabu daga ya zo ziyara ana haba ba sai share wuri ya zauna ba a ta an kace masa ya tafi gida zai kama kuka a da lokaci da ya waya yana min jeje yana cewa kaba kaba ina nan kan hanya zan da wani sai kai hakuri ba su kada ba za mu haɗu a nan yana tana nufin yanzu ba za mu haɗu da kai ba ya fashe ɗan kuka nan zan dawo nan za mu mutu in Allah da ke gina zan mutu da wannan ga akwai karfafa gwiwa ma sai na wa ushribul ijla ya ce sun sa dan marakin nan fi qulubihi bi kufrin saboda ga kul bi sama ya amurukum bihi iman ka Allah wadaran abin da ke imanin ku ce ummatan ku da shi bokan bunki in kuntum mu'minin shikenan wannan magana za mu koma asali inda muka taso a cikin littafin dan ba ta hudu ne ko wa qalu aidan nas'aluka bi qur'anaka ko muna roƙon ka gafarar ka Allah idan aka ce bi qur'anaka masdari ne ainihin muna roƙonka gafaranka shi yasa idan aka yi don haya aka gama aka wanke kila yara kuka ce koya musu kila ba za su iya alhamdulillahi da zai arhaba annin wa afani ko dai wani mai kama da irin wannan tun da yan kanana kanana musamman yan nursery yan wasu yan nursery suna da kwakwalwan da za su iya hannun ka amma dan nursery ka ta wata na. wannan kaga wanne ne ya kamata ya san haka nahi namin da kai su ba haya da kai su kaza dole da ba a ɗauki mai koyarwa jahila ba ba kuma kuma ya aiki a makaranta jahila a'a dole ku ɗauki mai ilimi don in ba haka ba kaga za a gina za ka rusa yanzu ba ka gani ba haka ɗauko in ta sai ka ga yaron kana du'a in shoshi hmm? ya kawo abinci ya yi shi ya suke ma ne ba a na ba su yi haka su yi haka ko su yi haka ba zan yi na ba Allah shi an zanar kwafa a na ta ga yaro haka ga yaro a cikin wasa yana hello loya. kai eh hello a makaranta ne yake fari idan mutum ya yi kokari da hello loya, yaro bai wayo shi kenan in yi abin da ka daina murna lokaci guda an faka masa a abinci an yi a menene an yi amma mu sai ka ga kamu nanin jahila sannan masu koyar garaba manufa kawai abin da ke kage ɗinsa albashi nawa ake biya ana biyan dubu hamsin ai ga wata makaranta babuwa an bude, dubu saba'in da kashe a komatin Allah hmm. kuma ya zurta ba gajin kiwa suna so wai a duk abin da ake suke sai na ku wallahi halaka ma asalin su a kunkumi ko wannan kusan kala da sai ce halaka ce ma amma nan kaga ga yanda wasu yan malaman makarantar da ko dinga koyawa ita nani nuna mata to ya kamata kina zuwa makaranta ya kamata kina zuwa masallaci ya kamata kina zuwa tafkiri Amma baki ba ki iya ba to kaga za ki koya irin wannan karatu tsakanin magariba da isha sai ya kamata gidan ki kusa ne ki dinga zuwa can ma inda ake karatu ki dinga zuwa kina dan abubuwa tun da yanzu ina aiki wa musulmai dole sai haka akwai zama islamiyyar da aka ce kirista ce ke koyar da alola ana musu aiki amma ita ta iya saboda haka nan a hatta da wata ta ce za su coci ta daina zuwa coci da ni zan alayi an na za ta zo ta ɗewa ta share kaf ta goge bayi Ai yi menene gaba eh, ta ɗebo ruwa ta jera ta yi menene ce a ba ta minti talatin ta lura da gudu da je ta kai kuɗi ka dawo ai mata du'a'i a can shi kenan za ta koma bakin aiki Da inda take aiki je je ki kiyar in an zo maka cek alwala ita ce za ta tsaya malaman fa sun koma ofis malaman sun koma ofis nan fa ka duka da dinga dinga faɗa da mala har yanzu ban samu wasu ba sai su taru kamar sau uku sai da kai sai ya gaje da naka wannan gobe ji gaje in a wajen misali a ka zo a ce za a yi sallar la'asar a gani ya koma ya haka su tsoro shi a ofis dole sai zai ya haka ki buɗe ki yi magana a shi waliyin Allah ne ko ya dinga ta gada ba amfani masallaci ime da ihu don ka ga yan tsiraru ke aiki yan tsiraru ke aiki kada wannan ya kawo wannan abin da ita ta gata na ganin ka kawai an san yadda kake da farjini a aji to karshen ta eh, yan mata da kake kawo musu kafin aure ka ga malami ban zama wai yariya ta kawo masa kafin aure ni za ki kawo kafin aure ki kalla da kyau ya yi kama da wanda za ki kawo masa kafin aure ko yadda ke eh, aka ce yin addinin musulunci da abin da musulunci ke bukata in kana koya mata turanci ta turancin ta na musulunci ne ina koya miki tarbiyya ina koya miki eh, yare amma sannan da yana hankali za ka an yi abinci a kawo kuma sai su kalma fa a gaban 'ya'yan bari mu ci abincin baliwa Allah zargi wance kaza kaza kaza kaza su yi akwai matsiyacin da ke raba su yi Allah wani rana kai lalace su yi fa ya zo kuma da barkwanci da wasa da menene kuma an jima yana so su girma wasi za mu ɗaure wance za mu ɗaure wance da za a kirkire da dariya za mu ɗaure wance kuma kun kun shaida kai ga su ku shaida ku shaida a wurin ka malami ko ɗan tare tare ko da ke yanzu talikancin shi ne malum takar sai ka shiga tukuna ciki za ka ga irin talikancin da ake kuma in ba wayannan ɗin ba ba wani Isa za ka dinga ji ana ana zama ana karin bata yau za a ce wani na kasuwan mulki. jibi wani yanan an sallame shi za ku dinga jin haka yanzu akai akai in ka ga dama to ka saba wa gemun karuwa ba ruwanka ba ka san abin da ke gudanawa ba in kuma ka ga dama ka sa baki bismillah ka sa baki ka goyi bayan shi ka faɗi duk abin da za ka faɗi na san kana ji kana damuwa Allah na kallo kuma Allah zai taimaki mai gaskiya shikenan kenan mu bi malamin a ce kai ba malami ba kai ba kowa ba ka je ga kana sa shi abin da ke gudana a makaranta sai an zuga wani an zuga wani ya kori wani ya kori wani ma shi sau da nan wannan yan nazari na doganta magana a kai duk ranar addu'a ne ma'anan Allah yadda ka tafiyar min da wannan ce ina roƙon gafara kama. Za ka ji ai ne dan uwana yana du'a yana yace rahama ma'ana rahamaka nake roƙon Allah rahamaka rahamaka rahamaka ya Allah rahamaka rahamaka du'a ne wannan ربنا وإليك المصير ربنا أبنجدهم المصير إليك makoma na gare ka duk an gama ga da zaga na wurin Allah za a kare o kenan sanin makoma bil ba'ath ta hanyar tashin alkiyama fa atarada Allah bi qawlihi nan ainihin roƙon da suka sai Allah ibiyu da magana su la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah bai dora wa sai abin da take iyawa in kai iya karfin ka kai kokari ai ma ta sa'uhu qudratuha abin da karfin da yake iyawa la ma sabab ane abin da ta aikata na alheri na gare ka in an ce laka lahu laha mana naka ne abin da ta aikata na aikin alheri min alkhairi aw ma ma qalla wa alaiha maktasabat abun wa maktasabat abun da ta aikata na laifi na kanta ita za a hukunta min shami ai ay wusruhu wusruhu zunubin nauyin na wala yu'akhidhu ahadun Gidan dhanbi ahad Allah a shari'an musulunci ba a kama wani da zunubin wani ba a kama uba da laifin kanshi ba a kama malami da laifin talibai shi bai koya masa ba sai suka da abin da ya koya masu da fara kada ke syllabus din bana ku gani syllabus din mu suratul baqara shine kaidan mu ne karatun mu kuma syllabus din kake da mamaye duna da kare kare mu musulunci ya haramta ɗaukar ƴantuwa musulunci zai umarni da ai haka musulunci ya haramta kisan kai musulunci ga ake kamar mutum yana cikin kasa cikin turi ne a a wani mu addini da kake kuma kullum na mai mai tawa yan jaridu ya kamata kuna adalci Yan kun kama barawo ko dan fashe ko tambaye shi mai addini ake musulunci ta na an ce musulunci ba daukar ɗan to ya aka kai ka zama haka sai sai ya aka an ce kai ka kashe shi ka kashe ka ba nawa ka kashe ki ni ban san adadin abin da kashe to yanzu kai ka kashe musulmi ne sai na ka aje wala ta qatulu an-nafs allati harama Allahu illa bil ka kai ba musulmi ne ana jin kana kanka zuwa ga musulunci gashi shekara ka talatin ko arba'in kai kace baka san wannan ba qur'ani na gidan kowa na wa'annan wa'anda galibi na da ya gama wa su ne daɗin abu da ne kakan ku ce kakan ku yanke ku noma ku yi kiyo dan da nan kuma ku yi karatu farko ku yi karatu ku yi noma ku yi kiyo ko kuma ina kakan ku ce ku yi ina kakan ku ce ku yi kisan kai babu ina kakan kai ce aiki kisan kai ina kakan kai ke aikata babu kai ya kamata kuna maimaita musu irin wannan magana ko kafofin watsa labarai su dinga watsa wannan da watsa wannan don haka kabilar bari'a da gaban kan kabilar ke aikatawa ta kufa fasa domin ta gane saboda rashin adalci da an tashi magana sai sai suwa ne da suwa ne kaza kabila kaza kabila kaza ne kabila kaza ita ta karantar da addinin musulunci a arewa kaf ba arewa afirka ta yamma duniya ta yi shaida ita ta koyar da tarbiyya ta ga wannan akwai hikido nau'in ka jingina mata kaza a yan kabila sun bar musulunci yanzu da aka ba yadda za a dangana muku ga musulunci da ku kun yadda babu kisan kai a musulunci ku bai karantar da kisan kai ba ku bai karantar da kasa ba abin da yake karantawa yana nan a yaren ku yana nan a larabci yana nan a turanci abin da ya koyar don haka nan ji tsoron Allah amma kada a tambaci ne addinin ka musulunci yi a magana iyana saboda alika musulunci wannan muna cewa an ya kamata ku kishi ko addinin ku an kuma kun ce yahudawa za ku yi wa aiki da samuwa mu je abu ba ƙarya kuma ya sake ba ta yaya ranar ƙarya kuma kure yake sai muna da tabbas Allah na tare da mu kuma ba ma tare da ni saboda kana mun tabbatar kariya za ta kare gaskiya ko za ta dore wala yau yurharu ahadun idan bai ahadin wala bai ma ya buhu haka abin da yake aikata shi jimma wasu wasan bi nasu kai za a biyo kai bayan ɗaya na farko dai wala yi wa kazo ahadun bi zambi ahadun kama fi kaulihi ta'ala wala taksibu kullu nafsin illa alaiha duk wata rai ba abun da za ta aikata na alheri ko sharri face sakamako na kanta ba a kama ainihin uba da ta. ba a kama ɗa da laifin uba Allah mai adalci ne wala taziru wasiratun wisra ukhra rai mai ɗaukar nauyi ba ta ɗaukar nauyin da wata rai kowa wanda duk ya ɗebo ya kai bakinsa sai lokacin shekarun aka rabu wasu ɗalibai sai bari an da ba ku tsaya ban ba bari mu jangolo da kici ta haɗe mu sai a jangolo an ka jangolo kan ka jangolo ka je ka jangolo suna yawo a kafin da to tun da mun ce ku tashi aika kaza gunki bari mu je mu tsokano ta gaba ya ta haɗe ce ina ba ta da mu Allah ya riga ya tona ku wa ta hala. wala ta ziru. wa waziratun wisra okura mai ɗaukan nauyi ba ta iya ɗaukan nauyin wata rai wa in tada'u mutalatun ilahin lina mai nauyi in ta kira zuwa da kayan ta gobe kiyama ya sha ya sha ya ɗauka ya ɗauka yake wa ƴaƴansa ko yan uwa ko kabila su taimaki shi ba za su taimaka ba da yi kuma lumin hushin ba ɗauke mata komai annabi ma yana ce kada mutum ya yi sata gobe kiyama ya zo yana ɗauke da rakumi duk wanda ya sata ya asibi ma kalla yau kiyama Kuma mutum zai zo gobe kiyama da tirela. Wanda kayan cikin tirela, ake har rodi ya fasa, menene ya fasa, inda ake ta maganganu gaskiya ne ko kariya ne, ko ta bakin mata a shaɗu na wuyansu. Mutum mun ji ana magana haka to ko mutum zai zo da tirela yana ɗauke da yi. wanda za a yi shi gamce shi da zai iya ɗaukar tirela ya kama haka guda biyu ko guda uku in ya cikin kayan direla ɗari haka za a ɗora masa zai gobe da kiyama nake nake nake haka zai zo da su in yana kira a rage ya bai ɗan uwan ba ka iskarsa za ka gane shi amma fashin gegeri duka da zai yake wallahi kada mutum ya kuskura ya ɗauka duk wanda ya ɗauki wani abu zai zo da shi gobe kiyama mafi girman yadda zai kasance idan raƙumi ne zai zama ɗin keke raƙumin haka za a ce sun koya ka hawa kuma za a ba shi ƙarfin da zai to mutum yana kuma ya ɗauka ya ɗaura a ka sai sun kai ƙari mutum ya kwashe na kuma haka za su zama a ka haka zai ɗauko ta ya tafi gobe kiyama dan shanu ne mutum ya sa ka zai zo da su gobe kiyama a ka saniya a kan saniya saniya a kan saniya kowanne suna kici kici wannan ya wannan wannan ne ne dole haka bai haka sai rungume ya ko gobe kifilin aljiyama ƙarshe ina za a je da shi sai Allah ya sauƙaƙe walau kana za qurba ko da dan wani na kufa sai ya tare ba shakiki bai tare ma komai arewa kenan shakiki to dama ya firru mar'u min akhihi wa ummihi wa wa abihi wa sahibatihi aishi wa banihi ma da yake wannan mun fara ganin aikin kanuna cikin duniya an daga duniya ga shi irin abin da yake tun da an kai ba ka tarbiyya ba kan bin Allah ba kana tarbiyya kana samun cikar ka yi kuskure a wurin aure to ya za a yi dole za ka ce ba ka riga ka yi kuskure mun yi inna kullu fiha za ka za mu taro mu ɗauki kayan mu ɗauki tarihi ba zai kai mu ba in ma ka yi tarihi ka yi a banza ka yi abin da kake iya abin da ya fakara ka zuba Allah ido kana yi har Allah ya karɓa to kila in aka je wajen shari'a ya ce ya aka yi kaza ya aka yi kaza ce Allah ka fi ni sani in na yi kasa da in ban yi ba wani ba kasa da sai abin da ka hukunta ina son komai alamu ma fi nafsi la alamu ma fi nafsika to a lokacin Allah zai hukunce amma ka ga an ka zaka ce kai ka gama ka yi abin jiyawa ka kai kai ci gaba da yi dan an koma wannan adin kenan أعظم بذنب أحد ولا بما يكسبه حتى أبو في آية فشيشيما أقول آية لما نبي قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون هذا في آية عشر فاتقوا yau ba ku yi wani wani ta jama'an cikin masallaci fama na zuwa kuma tashi kafin ranar Allah ya taimake mu mun karanta kuma mun fahimta ta tashi mai abin da ya dace da mu ainihin kuke a yi wani wani turja'una ilallahi fihi ran da za a mai da ku zuwa ga Allah ba kullum kullu nafsin sannan a saka wa kowace rai a kabar وهم لا يظلمون وقال تعالى ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب الله يا عيني ليجزي الله دم الله يساك وكل نفس ما كسبت أبن ليس أي كتاب الله ذا يساك مثلا من الهيري الهيري إن شر شر إن الله طريق الحساب كذا كثير متعنا لنا أي الله ما زي جدي كذا ولو أكيد ده ده ده وانا ديوة يطلع دبو خمسة فقط ولو كثير هو ده أي مسلم نوع نيت أي بايان أزا أبي قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين الرحيم دوتر كل نفس رهيرة بما كسبت الله نا كاما تدعون تحيكتا ما كاما تدعيكن بك أي كتابة إلا أصحاب اليمين سوكا في جنات يتفاعلوا Yan sai mu koma ciki aka ce wala bima ya fi buhu. Mimma wasu wasan bihi nafsuhu abin da ransa ta fata masa. إن كما في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم الله تبارك وتعالى بيت معكو عشرين باللغو يا فسان أبو يا فشيان صوالي أصلي في أيمانكم yafashiya daga yarwa ne to kaga yafashe kamar in ka ce yarda ce a karɓi ni kenan ya dadde wanda aka yar to kaga dole mu koma ya rama ita mu ce yafashiya rantsuwa mace ce rantsuwa yafashiya kaga yanzu zauna ainihin karfe kaza wani zai iya cewa wallahi kin gina yadda wasu ake karatu to kuma an yi ta a zaton ne karshen ta mun tashi sun takwas to wannan Allah bai kama shi tun da mutu zanen mu yanzu in aka koro karatun nan muna kaiwa karfe kafa. to saboda kanan ko mutum ya ranta ya ce lahi yanzu ba a tashi ba da za ka tafi sai ka samu wani abu Tun da ba ka sallah da gazo za ka samu sallah isha to wannan ba za a kama ka da wannan ba kuma sai ana cewa ya fashi ya zuwa ka ga alaman abu misalin ka ga mai hijabi da farin kaya shi kenan ta kullo ta haka za ka rasa da Allah ta wannan namiji dalili an fi sabawa da ko yanzu mai hijabi mai farin ka tana iya shigowa nan ba mu jura ba illa an tana shigo sai kana haka in ji a shi shi sai ni na ganta ke ya aka ta biyo haka habba kai a biyo ta ke mai ita ake ka biyo nan ta kwashe takalmin kenan don kanta ta dawo za ta kwashe takalmin ina takalmin ke sai na bar su a nan a ɗaya mata shi a ba ta a kashe can wurin su amma mutu mutum da ce wallahi wannan namiji ne tunda maza ma suna sa akwai hular da ake sa mai kuwa ko mai hular kaga mai hular za ga ya kawo haka sai ka ɗauka mace ne to haka mace na kawo haka ko kuma ka gane ka baki baki a nan haka kana iya wajen na ake wani ne je kashe ruwa ina kariya ka ce wallahi masu ciki wallahi ciki yana kullowa yana ba za ka za ya nufin kai da ake zaune yana zuwa takura janari ne to ai ma wani ne ya je rufe bambo ne wannan Allah bai kama mutane a irin wannan rantsuwa a zaton ka kaza ne ka rantsa sai ya zama ba haka ba sannan irin rantsuwar nan wanda sunan Allah ya kama bakin sa bai sanin darajar Allah wallahi tallahi min Allah ya wallahi tallahi an bai ruwa yau ba ba shekarun ji an yi ruwa wallahi a yi ruwa kuma ba wanda ke musu da shi sai dai ka yi kokari da na irin wannan rantsuwa ya kashi ya ce ita ba ba a mata kafara Allah ba zai kama ku da ita ba sai dai neman gafara Allah ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم انا كما قد ابن زكاتكم سوك Dan ان قدره يو ان an تاشي ka zo ka raka ni gidan mu mu je ta gidan mu misalin samari ce a oh, ni ba za ba ina da kaza a a ta kai kullum maman ka kuna magana mu na ce yau da mu go bayan karar da ba za ta je ba in ka je maman su nake neman ka sai ka ga komai ya ɓaci to yanzu to yanzu ka oh, ina da ka je ba shi kenan ka gaba za ka yi saba mamansa ba a ce da ka je da wuri A je a gaishe ka a zama mun da ka ga da ka zo kai kuka kaga kana sani ka kudure ka ce wallahi tallahi ba zan ba shi ke dan ya rabce ka ta wani abun nan ko biyo ta kai ta Da kanka za ka kare ta dai ka amma kuwa na riga na yi rantsuwa to ka sai kai ka fara wallahu ghafurun halim wa qawluhu ta'ala tawwa'at lahu nafsuhu qatala akhihi فقتله فأصبح من الخاسرين حركتين عابيلة بقابيلة أبن ذي فاروق كان ذي فاروق كقوله قابيلة يشاء الواشن فيها كشي عابيلة ذي فاروق إن شاء الله أنك تقانو ذاك كشي مبغن كشي كما أشي ذاك أشي ذو مكينة دزبون دزبون دزبون دينك أنا هي ذاك لما تموتا فكاك دايما كذا كي يصير ya ta gani ya ɗauki dutse kwaɗa masa mala ya kashe shi shi kenan ya zama daga cikin tafafku ke a ga wasu wasan da ana magana wasu wasi ne ko Ba wasu wasan lahu nafsuhu ransa ta kaba masa fitowa قتل أخيه إليه وقتله وأصبح من الخاسرين قوله تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا إن يسرق lokacin da abin da ya auku ya auku annabi ya yusuf ya shirya yadda zai rike dan uwansa da zuwa aka ga mudu a kayan dan uwansa wai za su wanke kansu sai suka wanke kansu da ƙarya maimakon su tsaya har Allah ya warware suka tsaya suka sake kwafawa a gaban sa ya ce in yi sarai dan uwansu ma أيضا الله haka أصبح إذا النبي يسوع kuma shine babban minista bai ji wannan magana. ya yi sa baya kalla Allah bai ba da nasara sai wurin mai hau ya yi shiru daga inna wani ya daga nan ba zai aika ba ko hukuwa abin da zai ce lokacin a kashe su sun shi ba kashe su ba zai. amma da yake sai ya rufe ainihin ya rufe ke isa a ka dinga haƙuri tun da aka ce sai ka kai haƙuri kuma kada ka gajiya ka ga cewa za ka kare kanka ta hanyar ƙarya asiri zai ta ɗan in yi ce ba ko za ka tauransa أقرها يوسف يوسف يرفع وانا في نفسه ولم يجها له قال فزيت أنتم شر مكانا fi في شر لك ذنب shi. ko kuna wurin sharri sama da nashi shi kun ce ya yi tata ko kun da kusa kuka ta ce sun ba ku zai rarari wallahu a'lamu bima tafiquna ya ta ya musu ishara ba su gane musu وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه mu malice dan adam kuma muna sane da abin da yake sakawa a ransa yanzu a cikin masallacin akwai masu sake-sake da dama wani kuma sake-sakensa wannan karatu Aje ya dawa yana lura da kalma yana lura da ma'ana yana lura da kaza wani kuma yana yana fada wa kansa To Allah abin da kake sakawa da ina tafin Allah. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد mu أقرب fi kusa da shi daga jijiyoyin wuya waɗanda ta ce tura jini ka suke ɗebo jini zuwa daga kasu canza shi suke zirga-zirga da jini. To Allah ya fi kusa ta mutum. wannan ganin domin eh, nan ba karewa bai yi ba za a tashi sun ma'allama hun kaifiyatar du'a'i to sai ku sa mana alama a wajen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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار اغفر لنا ولوالدنا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين